Allah, sai magani don Yesu, oh ya Allah. Fatima. Bisa ga wannan waƙa ga wani ɗan guntun jawabi, mu masu bin almasihu lalle mun gode wa Allah, da shike muna da inda mun iya ɓuya lokacin wahala. I, e, mu yi godiya ga Ubangiji, gama nagari ne, gama jin ƙansa har abada ne, amincinsa kuma har tsararraki duka. idan Allah ke wajenmu, wa ke iya gaba da mu? Mu karanta tare a cikin Zabura Sura ashirin da uku, Ubangiji makiyayina ne, ba zan rasa komi ba, yana sanya ni in kwanta a cikin makiyaya mai ɗanya, yana bishe ni a gefen ruwaye na hutawa, yana watsakar da raina, yana bishe ni a cikin hanyoyin adalci sabili da sunansa, hakika ko tafiya nike yi ta tsakiyar kwari na inuwar mutuwa, ba zan ji tsoron kowace masifa ba, gama kana tare da ni, sandarka da kerenka suna yi mani ta'aziya, kaka sanya tabar a gabana a idanun maƙiyana, ka shafe kaina da mai, ƙoƙona ya cika har yana zuba, nagarta da jinƙai kaɗai za su bi ni dukan kwanakin raina, zan zamna kuma a cikin gidan Ubangiji har abada. Maganar Allah ta ci gaba da cewa a cikin Matta Sura biyar aya goma sha ɗaya zuwa sha biyu, masu albarka ne ku lokacin da ana zargin ku, ana tsananta maku da ƙarya kuma ana ambatonku da kowace irin mugunta sabili da ni, ku yi farin ciki, ku yi murna ƙwarai. gama ladarku mai girma ce cikin sama, gama haka nan suka tsananta ma annabawa da suka rigaye ku, saboda haka, Ubangiji ne mai taimakonmu, ina abin da mutum za ya yi mana, mu nemi Ubangiji shi kuma za ya amsa mana, shi tsamar da mu daga tsoro duka, ya cece mu kuma daga dukan wahallu. gama mala'ikan Ubangiji yana kafa sansani a kewaye ga masu tsoronsa, yana tsere da su kuma, sai mu yi farin ciki cikin tsoronsa kulle yomi, mu bari jimrewarmu ta sanu ga dukan mutane, kada mu yi alhini cikin kowane abu, ta wurin addu'a da roƙo tare da godiya, mu ba roƙe-roƙenmu su sanu ga Allah, salama kuwa ta Allah. wadda ta fi gaban ganewa duka, za ta tsare zukatanmu da tunaninmu kuma cikin Kiristi Yesu. Ku tashi ku yi addu'a, shi mai gonar yana zuwa, idan ya zo kuma za ya ba mu ladan, Allah shi taimake mu. Sama ana Havana. Sanche, Sarka ke dukata. haleluya a yabi Allah cikin tsarkakan wurinsa a yi yabonsa cikin sararin ikonsa a yi yabonsa saboda ayyukansu masu iko a yi yabonsa bisa ga mafificin girmansa a yi yabonsa da ƙarar ƙafo a yi yabonsa da molo da giraya a yi yabonsa da tambarin duma da rawa a yi yabonsa da molo mai tsirkiyoyi da busa a yi yabonsa a bisa guje masu amo, a yi yabonsa a bisa guje masu manyan ƙara, abinda yake da lumfashi duka su yi yabon Ubangiji, hallelujah. Ya Allah. wasting time. tsaya tsaya da iska ya dan uwana tanda abokansa dukaza suhalaka tunarararana zua she tanda abokansa dukaza suhalaka tunarararana na ra Tuna, ta na Zoo.

Jama'a masu sauraronmu, muna son mu kawo muku magana daga cikin maganar Allah. Wato, wannan magana da muke son mu yi yau shi ne a kan ranar shari'a ta ƙarshe. Sabili da haka za mu kawo muku wannan magana bisa ga misalin annabi Nuhu. A lokacin annabi Nuhu, Ubangiji ya yi magana da Nuhu cewa, Zai halaka da duniya da ruwa gama zunubi ya yi yawa a cikinta. Nuhu ya yi wa'azi ga mutanen zamaninsa, Ubangiji Allah mai tsarki zai halakar da wannan duniya, wannan duniya ta mu da ruwa, ku juyo daga mugun halinku, ku zo ga Ubangiji domin ku tsira, amma ba su ji shi ba, sun yi ba'a, sun yi masa dariya, ba su karɓi saƙon Allah ba. To, mi ya faru? Maganar Allah ta ce, Ba labari sai ruwa sun afko mu duniya duka, dukan abin da ke cikinta, dukan abin da ke mai rai ya mutu, sai da Nuhu da iyalan gidansa da abin da ke cikin jirginsa. Wannan ya zama mamu kwatamci da abin da zai faru a ƙarshen zamani. Masu wa'azin bishara na ko'ina cikin duniya. suna shaida irin abin da zai faru a ƙarshen zamani da kuma alherin Allah da ke akwai maganar Allah ta ce, Dukan mutane sun yi zunubi wato rashin biyayya ga Allah kenan, sun kasa kuma daga darajar Allah, hakkin zunubi kuma mutuwa ne, wato akwai mutuwa da azaba a gaban masu zunubi. Amma alherin Allah ya bayyana gare mu. ya aiko da hanyar tsira Yesu almasihu wato annabi Isa ya biya ya mutu a madadinmu aikin ceto an gama abu guda ya rage shi ne mu karɓe shi mu yarda da shi shi kuma zai gafarta mamu zunubanmu almasihu wato ya zama jirginmu kenan o uwa kada ku taurare kunnuwanku kada ku yi ba'a kada ku yi dariya don kada ranar ƙarshe ta mamaye ku ku koma cewa inda na sani ku koma cizon haƙura ku zo wurin almasihu inda za ku tsira i tuna rana tana zuwa zo ga yesu almasihu ka tsira zo ga yesu almasihu ki tsira idan kuma ka zo ko kin zo kada ku juya ku koma baya ku bi shaiɗan, tuna ranar nan fa ta shari'a tana zuwa, inda akwai kuka da baƙin ciki ga waɗanda ba su karɓi Yesu almasihu ba. matsaunin ya ce babu wurin buya ba babu wurin ba ni ma ina konewa ni ma ina konewa tsauni ya yi kuka ina konewa ina so je sama kamar sauran masubi, bi masa tepunika mbawu uripku ya ba mai sunubi katuba mai sunubi katuba mai sunubi katuba Allah za ya ka gaskiya ne mai waƙa taurin kai bai amfana ma mai shi komi ba ba shi kawo albarka ku yarda da maganar Allah ku bar miyagun al'amuranku ku zo ga Ubangiji Allah ta wurin almasihu gama a ƙarshen zamani babu inda za mu ɓuya, ku zo tun da sauran dama, gama lokaci yana ƙurewa. A cikin maganar Allah, wato cikin Matta Sura ashirin da hudu, aya talatin da biyar, Yesu almasihu ya yi magana cewa, Sama da ƙasa za su shuɗe, amma zantuttuka na ba za su shuɗe ba. e wannan magana ta tabbata har abada. Mutane za su sha azaba, za su sha wahalu iri-iri kamar yadda aka rubuta a cikin ruya ta Yohana Sura shida aya goma sha biyar zuwa sha bakwai. Ga abinda da maganar Allah ta ce, Sarakunan duniya kuma da hakimai da jarumawa da attajirai da masu ƙarfi da kowane bawa da ɗa suka ɓuya cikin ramummuka da fannun duwatsu suna ta ce ma duwatsu da fannu ku faɗo mana ku rufe mu daga fuskar wanda ya zamna bisa ƙursi daga hasalar ɗan rago kuma gama babbar rana ta hasalarsa ta zo wa ke da iko shi tsaya kuma saboda haka sai mu yi shiri ‘yan uwana ta wurin karɓar Yesu almasihu, domin shi ne Ubangiji Allah ya aiko domin cetonmu. Yesu wani iri ne shi, haleluya, Yesu wani iri ne shi, haleluya, Yesu wani iri wani iri ne shi haleluya ya warka da kutare haleluya ya warka da kutare haleluya yesu wani iri ne shi haleluya yesu wani iri ne shi haleluya ya warka da makafi haleluya ya warka da makafi Yatiat Musane Alleluia Yatiat Musane Alleluia Yesu wana kiri neshi Alleluia Yesu wana kiri neshi Alleluia Yaita miakan ruwa Alleluia Yaita miakan ruwa Alleluia Yesu wana kiri.